Jama'ar arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa akan matsalolin rashin tsaro da suka kici suka ki canyewa a yankunan kullum sai tafka hasarori ake yi sanadiyar ayyukan na 'yan bindiga. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar wasu mahara ne suka tare hanyar garin Gwaranyo da ke gabashin jihar jiya Lahadi ranar da kasuwar garin ke ci. abin da ya kara daga hankalin jama'a musamman duba da wani hari da suka saba kaiwa a kasuwar wanda ya sanadiyar salwantar rayuka da dama. na zanta da wani dan asalin yankin akan wannan hanyar da mahara suka tare gab da ana kira magariba suka zo suka tare wannan hanya din to suna wucewa ita wannan mota din tirela din tana wucewa sai suka harbe tayoyin ta gaba to sai mota din sai ta kwaɗi gaskiya dai ta yi watsi ne mutane amma dai ba a samu hasara rayuka amma dai an ji ciwo wani mai bashi na kan hanya suka biya da mashin ɗin shi da shi ɗin sai suka bugo nan kasuwa da mangara suka ce a hada ma mai lamba ga a hada mai cewa an kama barayi sun kama shi sun wuce mashin ɗin kuma ga mota na sun halba amma suna son a taho a taimaka mu inda sun gaji su sun tare wannan mai mashin ɗin. to da shi wanda an ka bugo mai kasuwa bai samu lamba kowa ba sai kira ni ce min ka ji abin da ake ciki dan haka in hada ma kwamitin tsaro na gwani to sai ni kira shi ciyama da yawon mai bayani to sai nuna min cewa to ga sojoji sun ta yanzu. Wannan lamarin ya faru ne kasa ga mako daya da gwamnan jihar aminu waziri tambuwal ya katse wata ziyara da ya kai a abuja ya dawo sokoto ya wuce zuwa wani kauye da ke karamar mulki ta wurno saboda wasu bayanai da ya ce ya samu dangane da abin da ke faruwa a garin inda har ya ja kunnen mutanen garin da kuma su kansu 'yan ta'addar. kuma ana amfani da wannan gari ana wasu abubuwa da ba su dace ba to ku tashi tsaye kwaɗa kai da hukuma don a ga cewa mun kai ƙarshen wannan al'amarin to kowane ɗan ta'adda ko wani ɓata gari ke nan muna sanar da shi cewa mun san da zaman shi kuma za mu ɗauki mataki a kan shi saboda ku daina jin tsoro ku da kuka na kwarai ku ba da haɗin kai ga hakimi da liman gashi nan da sauran shugabannin jami'an tsaro a sanar da mu waye ya haɗa kai da miyagun mutane za mu ɗauki mataki a kansu. sai dai wannan bai hana barayin aika su ba a gabashin jihar domin a yankin ilela ma bayanai sun nuna cewa har yanzu jama'a na zama ɗarɗar kamar yadda wani ɗan asalin yankin ya shaida min. kullum sai sun shiga sanan lafa na gidan cewa sun je shekaran sun ɗauki mutum bakwai har da aure an kama aure sati biyu sun je gidan sun je kyaura sun dauki wasu yara sai da an samu sun shida da dubu dari kullum sai sun shiga in ba su yi wannan ƙauye je wannan ƙauye sun je gidan kyasu sun dauka sun je gidan kamil sun kashe sun ɗauka sun je dan boka sun kashe sun ɗauka dan Allah ka mun dauki wannan yanayin ya sa jama'ar ke ta kiraye kiraye ga mahukunta akan a kawo musu dauki Bello Isa Ambarura wakilin jama'ar Ilela ne a majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Abin da ake jin tsoro kasan nan a ce kowa ya tashi rika makami to an kowa ya kasance shi rika makami kaga doka da oda babu ta ya kamata muna ki har yanzu muna ƙara kira gwamnati don Allah da girman Allah ai kokari a shawo wannan matsala a taimaka da jami'an tsaro don Allah don annabi irin wannan yanayin dai na ci gaba da wanzuwa a wurare da yawa a arewacin Najeriya abin da ke daɗa jefa rayukan jama'a cikin halin kakanikayi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya